yau muna ranar lahadi 26 ga watan disamba na shekarar 2021 labarun matasa kenan tare da ni rakiya arimi da gora ta samira ruwafi da fatan kowa ya wuni lafiya lafiya lau muka yi ni ni ma lafiya ta lauke ma da fatan kina lafiya gora alhamdulillah to yau da me kika zo mana da shi haka ne yau zamu soma nan ya mai domin tabo batun bikin fina-finai na kasar Nijar da ake kira Tukuiti wanda a ya gudana daga ranar 21 zuwa 23 ga watan Disamba a rahoton namu na ranar Lahadi kuma zamu gano Abdul Hakim Usman mai zane-zane da kuma mai kare al'adu a jihar Agadez a ƙarshe kuma kamar yadda muka saba wasannin motsa jiki. Mira an gudanar da bikin takwici daga ranar 21 zuwa 23 ga watan Disamba na shekarar 2021 a Yamai yana da nufin inganta sana'ar sinema a kasar Nijar da Afirka. Haka ne gogan an lura da halartar matasa da dama da suka taka rawa a wannan karo na shida ga rahoton hawa mamman. Festival takwici sarari ne da ke son girka cuɗanyar al'adu da kuma wani mandamali domin sana'anta aikin silma a ƙasar Nijar da kuma nafiyar Afirka kimanin kasashe goma suka turo wakilansu ga wannan aji na shidda. Wata fusa'a ce ta ƙungiyar 'yan Cine Club da na Culture de Cinema Yusuf Halidu, Dokto gabatun sarrafa silma da sauti kuma babban daraktan festival din ya kara bayani. Za mu karkata wajen ɗalibai matasa domin su rungumi ga fina-finai. A cikin ɗakin taron kuna ganin ba kowa sai matasa. Gaskiya ba abu ne na jawo hankalinsu saboda a cikin fina-finai talatin da aka ɗauka ashirin daga cikinsu matasa ne suka shirya su. Ba da horo a kan kwantalar aikin kuma sarrafawa da ɗaukar yauni matasa mahalartan su ne aka tanadawa wannan domin su samu kyaukyawan kimci ga ɗaukar gurbi a cewar Musa Bukari Kanda. Ni na yi matukar jin daɗi da halarta irin wannan haduwa wanda mafi yawa irin wannan haduwa ba kasafai kake ganin an gayyaci ɗalibai ba. Aji shida na festival tukwici ya karrama ba da ban girma ga shahararren mai sarrafa silma ɗin jingarai mai ga da ya daga tutar Nijar sama. Mira kariya daga tsatsauran ra'ayi da samar da zaman lafiya shine taken taron da kungiyar kare muhalli mai zaman kanta head ta mata shirya daga ranar tara zuwa ranar goma ga watan disamba na shekarar 2021 na mata da matasa. Haka ne gorata manufar ita ce karfafa haɗin kan al'umma da haɗin kan ƙasa da rashin tsaro da ya dukushe a yankin. Ga rahoton Anise Karim. Muhimmin take na wannan daddali da ya taimaka na tattara gwamman matasa cikin zauren taro na MGC dukkan rukunonin al'ummomi ne suka halarci taron. Dalilin wannan dandali tare da shugaban ON Jihad Tamet Manu Agali. Agades Niger ce ta kai fadin kashi 52 cikin 100 na yawan fadin ƙasar Niger. Abin da ya a Tilaberi da Tawa yana zuwa a Doso, kenan abun yana hayowa ne. Kenan a mayar da hankali bisa masu karamin karfi mata da matasa. Saboda wannan musgunawa ana amfani da matasa mata da mata ne domin tayar wa al'umma hankali. Don haka ne muka yi taro tare da matasa da mata domin karfafa rigakafi da kuma haɗin gwiwar jami'an tsaro bisa ba da bayanai. Maryama Ama mahalarciya kuma mace jagora na kawo gudunmuwa ga jami'an tsaro da kuma kira ga mata. Mu ne uwaye, kannai, yannai, kuma iya da matan sojawa. Muna goyon bayan su ɗari bisa ɗari. Waɗannan hotunan da ake yaɗawa yaɗawa saman shafukan sada zumunta ba su burge mu ko daya A matsayinmu na uwaye, ya kamata mu kula da tarbiyyar yaranmu da waɗanda yaran ke mu'amala da su. In muka sawa yara ido, komai na iya faruwa. A ƙarshe mahalta dandalin sun gabatar da shawarwari zuwa ga gwamnati da kuma abokan hulɗa. Mira a garin mainasarwa da ke jihar Difa matasa sun fara wani ayiri na wayar da kan jama'a kan zaman lafiya da haɗin kan al'umma. Shugaban majalisar matasan gundumar nasarwa a Marmanu Lawal ya yi wa Habibu Garba ƙarin bayani. Farafor Uzani Idan aka kwatanta da shekarun da suka wuce zan iya cewa akwai ci gaba a yau domin mutane a shirye suke su samar da bayanai a lokaci. Mun yi wani ayari wadda kai cikin ƙauyuka goma na Maine wani ayari na zaman jituwa da kula da tashashen hankali wannan yanayi mazauna ƙauye suka rasa zaunawa tare tattaunawa kan abubuwa da ke shafar su wasu kuma dole sai an tuttuɓi hukumomi jami'an tsaro ko kuma hukumomin yankuna amma duk da haka ana kafa yanayi domin su zauna su tattauna matsalolinsu ta yadda za su gani tare ya za su fita daga matsalar Mira ɗan shekaru 31 Abdulhakim Usman matashi ne mai rawan tande waƙar Abzinawa shine kuma shugaban wata ƙungiya mai suna Innur na Alher ma'ana hasken zaman lafiya a Buzanci. Tarihinsa tare da wakilinmu Musa Maman. Bayan karatunsa na sakandare matashi Akim ya shiga cikin harkar rawar juyawa da lankwasa na tande wata al'ada da ya rike a matsayin gado daga ma'aifansa. Tun lokacin da muka fita a makarantar kwaleji muka fara wannan wasanni na rawa da kuma juyi. Iyayenmu koyaushe suna mana bayani bisa abin da ya shafi samariya. Wannan ya bani tunani tare da abokanina muka kirkiri kungiya don haɓaka raye-raye na tandi. Akimi ya kafa kungiyar star ta rawar Tande da ke kunshe da 'yan mata da samari goma sha uku da yake jagoranta tun yau da shekara ta dubu da goma sha bakwai. Euh, Muna yin wasanni a yayin sallah ta ƙasa kamar sallar karɓa-karɓa da kuma sallar lasa gishiri. Sannan muna wasa a wajen sabga aure idan akwai bikin suna ana gayyatar mu domin yin wasa. Risa Malam Idi matashi da ke aiki tun yau da shekaru uku tare da mu cikin kungiyar rawa ta Inur en Alhar. Na aiki tare da Abdulhakim wata rana muna samun abin da ya kai jika ɗari. A wajen aure jama'a suna yi muna kari wanda da kuɗin muke biyan bukatoci cimo da su. A yau Akim da kungiyarsa sun taimaka wajen bunƙasa da kiyaye rawar tande. dagewa ko sokewar kan 2022 fifa dai na matsin lamba ga hukumar kwallon ƙafa ta afirka caf wasan kan na ci gaba taron da aka yi a birnin doha ranar lahadi 19 ga watan disamba shugaban hukumar ta fifa gianni infantino ya buƙaci kwamitin zartarwa na hukumar caf da ya dage gasar sarauniyar ta kan wanda aka ƙudiri shirya shi a ranar 9 ga watan januwari a kameru shugaban kwallon kafa na duniya ya gabatar da hujjoji da dama rashin tabbas game da manyan gine-gine a ƙasar Kamaru, taɓarɓarewar yanayin kiwon lafiya, bullowar bambance-bambancen Omicron a kudancin Afirka da kuma rashin son ƙungiyoyin Turai na sakin 'yan wasansu a lokacin zubar ƙanƙara. a nan muka zo ƙarshen labarin matasa za ku iya sauki sauraron su bisa kan lambar uku biyu biyar ba tare da kun biya ko da laba a kan layan airtel.